Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masauraran ma jamhuriyar Nijar kuma kuna iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Sannan kuma ana iya kama mu kai tsaye a duk duniya a yanar gizo a voahausa.com a duk lokacin da ake so. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na safiyar 21 ga watan Agusta shekara ta 2015. Sannan tare nake da Ibrahim Garba daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ibrahim mai duniyar ta mu ce ta waye gari. Ta Usmana sakataren harkokin tsaron Amurka Ash ya faɗi jiya Alhamis cewa ya kamata ƙasar turkiyya ta ƙara azama wajen yaki da 'yan ISIS da kuma kare yakokinta. amurka ta bayyana damuwarta kan harba bindigar atalari da koriya ta arewa ta yi kan koriya ta kudu wadda ita ma ta rama ta wajen harba nata a turaren sannan tsohon shugaban amurka jimmy carter ya ce gwajin wata 'yar tsokar da aka cire daga kodarsa ya nuna cewa ya kamu da kyansar fata wadda ta wanzu zuwa kwakwalwarsa Ya aka yi hukumar binciken Amurka ta farin kaya wato FBI ta kai ɗauki ga hukumar yaƙi da rashawa ta Najeriya EFCC? ta wannan ta FBI tana kallon irin ɗawainiya da irin kuma yanayin jajircewar shirin kasa namu yake a game da zalunci da azalumai. Ita kuma siyasar Nijar wani yanayi take neman fadawa. Wani yanayi ne aka yi so a shiga wanda ya zama na ruɗani da gangan wanda kuma in ba an yi taka tsantsan ba to demokarɗe ta za kin zarin zai ɓace. to akwai shirin lafiya uwar jiki amma duk sai bayan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Sakataren tsaron Amurka Ashkata ya faɗi jiya Alhamis cewa ya kamata ƙasar Turkiyya ta ƙara azama wajen yaƙi da 'yan ISIS da kuma kare iyakokinta. kata ya ce kasar ta turkiya ta amince bisa manufa ta shiga gamayyar da amurka ke jagoranta ta kai hare-haren jiragen sama kan mayakan amma ya ce wannan wani bangare ne kawai na abin da ya kamata turkiyar ta yi muna kuma bukatar aiki da ita a matsayinta na makwabciyar wannan yankin da ake rikici don ta zama kawar neto mai ɗorewa kuma amintacciyar mambar haɗakar yaƙi da isis ta kuma kula da doguwar iyakarta da siriya da iraki fiye da yadda abin ya kasance cikin shekarar da ta gabata a cewar kata an yi ta ratsa ƙasar ta Turkiyya da mayaka da kuma makaman isis zuwa ƙasashen siriya da iraki sakatare kata wato ya ce bai tsammanin jan kafa turkiya ke yi to amma ya ce ya kamata zuwa yanzu a ce ta taɓuka fiye da abin da take yi ciki har da batun kai hare-haren jiragen sama turkiya ta amince a watan jiya ta bar jiragen yakin amurka samfurin jet su rinka kai hari kan isis su yi kuma amfani da jirgin saman inkilik to amma a matakan sojin da ta ƙara ɗaukawa a yankin ta fi mai da hankali ne kan yakin da ta daɗe tana yi da 'yan sarika noƙin kurɗawa amurka ta bayyana damuwarta kan harba bindigar atilare ta koriya ta arewa da ta yi akan koriya ta kudu wadda ita ma ta rama ta wajen harba nata atilaren a musayar wutar da ta zarce kan iyaka ta baya-bayan nan a tsakaninsu mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya faɗi haka jiya alhamis a yanda ya ce tsokanar nan ta koriya ta arewa ta yi ne kuma za ta ƙara tayar da hankali ne kawai ya yi kira ga koriya ta arewar da ta daina ɗaukar matakai da kuma kalaman da ke barazana ga kwanciyar hankali da kuma tsaron yankin jami'an gwamnatin amurka suka ce suna sa ido sosai akan yadda lamarin yake gudana musayar wutar atilaranta a auku ne da safiyar ji alhamis kan iyakar kasashen biyu daga sashen yamma a daidai lokacin da ake ci gaba da atisayen soja na shekara-shekara tsakanin amurka da koriya ta kudu wadda aka fara ranar litinin wanda ita koriya ta arewa ke allah wadai da shi da cewa shirin yaƙi ne kawai tsohon shugaban amurka jimmy carter ya ce gwajin wata 'yar tsokar da aka cire daga kodarsa ya nuna cewa ya kamu da wato fatar eh, kyansar fata wadda ta wanzu zuwa daga kodarsa zuwa kwakwalwarsa da farko na ɗauka ta tsaya ga koda ce kawai kuma an cire ta kwata-kwata a tiyatar da aka yi mani sai hankali na kwanta a cewar sa to amma mr Kata ya ce daga baya sai wannan kyakkyawan zaton ya canza jim kaɗan a ranar bayan da wani ƙarin gwajin ya nuna yana ma da gyamban kyansar a kwakwalwarsa sai kawai na ɗauka saura 'yan makonni kawai in rayu to amma kuma abin mamaki sai hankali na ya kwanta fiye ma da na matata a cewar kata an yi ta yada jita-jita a kafafen yada labarai game da lafiyar kata tun bayan da ya bayyana ran 12 ga watan nan na agusta cewa yana fama da kyansa matarsa 'yar shekara 69 da haihuwa rosalind kata ta zauna a layin gaba na kujerun da ke cibiyar kata santa jiya alhamis a atlanta a yayin da kata shugaban amurka na 39 ke ta ansa tambayoyi game da lafiyarsa da kuma fatansa a yayin da za a fara masa jinya da tururin radiation da wasu kwayoyi don yakar kyansar malaman tarihi sun ce fitowa fili da kata ya yi ya bayyana abin da ya samu lafiyarsa abu ne da ba a cika gani ba ga tsoffin shugabannin amurka to amma kensa cuta ce da wasu a zuriyar shi kyata ɗin suka ta fama da ita cutar ta kashe mahaifinsa da ɗan uwansa da wasu 'yan uwansa mata su biyu kamar yadda mahaifiyarsa ma ta kamu da cutar daga baya to labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a washington dc Firaministan Girka Alexis Tsipras ya yi murabus ba zato ba tsammani a jiya Alhamis yana mai kira da a gudanar da zaɓe ranar 20 ga watan Agustan nan bayan watanni bakwai kawai da hawa bisa gadon mulki. ina miƙawa mutanen girka duk abin da na yi don su sake yanke shawara abinda sufras ya gaya wa mutanen kasar kenan a wani jawabin da ya yi a gidan talabijin murabus din na sufras mai ra'ayin sassauci ya zo ne a daidai lokacin da yake fuskantar tawaye daga majalisar dokoki da ke jam'iyyarsu 'yan jam'iyyarsu ta siriza mai mulki waɗanda suka fusata saboda ya ki cika alkawarin da ya yi lokacin yakin neman zaɓe cewa zai kawo ƙarshen matakan tsimi da tanadi waɗanda masu ba da bashin ƙasa da ƙasa suka tilasta wa girka ta ɗauka don a bata ƙarin kuɗin tallafi a zahiri dai cyprus so yake ya gwada ko mutanen ƙasar girka masu kada ƙuri'a za su ba shi eh, ƙarin kujeru a majalisar dokoki don ya iya ci gaba da mulki da tsirarin 'yan majalisa masu adawa da shi labarun duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington Hukumar bincike ta farin kaya FBI da ke nan Amurka sun kai wa hukumar yaƙi da almundahana ta Najeriya wato EFCC gudunmawa. Wakilinmu gida Jibrin daga Legas Gareka. sanarwa da kakakin hukumar ta efcc mr wilson owojere ya aike wa manema labarai a nan lagos ya ce na'urorin da hukumar ta fbi ta bayar za su taimaka ne wajen binciken kwaf da kafa shaida a gaban kuliya a duk wasu hanyoyi da masu sace kudade ke bi wajen rufa-rufa tare da bada sahun kudaden sata ta yadda za a yi wa masu satan kudin na gwamnati kamun kazar kuku To koya 'yan Najeriya ke kallon wannan dangantaka tsakanin Amurkan da Najeriya? Malam Dallade Aboki wani mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum. Ta wannan hukuma ta FBI tana kallon irin ɗawainiya da irin kuma yanayin jajircewar shirin shugaban kasa namu yake a game da zalunci da azzalumai a inganta abin da ya shafi kayan gwamnati a rabu da sace-sace to sai kuma gashi wata kowa daga kasar amerika mai kishi irin kamun ta afirka ko mai kishi irin namu na kasa najeriya to kaga wannan taimako da ya ta Bari ta taimaka mana kwarai kwarai da aniya kuma mun yi murna ubangiji Allah ya kara musu kwarin gwiwa binciko azzalumai masu cin kuɗaɗen mutane babu kai da babu dalili ita dai wannan na'ura da ake kira fred ko forensic recovery of evidence device karamar jakadiyar amurka a birnin lagos dahab kirab ce ta mika shi ga mataimakin shugaban hukumar ta efcc iliyasu kwarbai tare da yabawa da ayyukan hukumar ta efcc wajen magance matsalolin cin hanci da rashawa da kuma zagon kasa ga tattalin arziki sai dai kuma duk da wannan yabo da hukumar ta efcc ke samu a cewar shugaban hukumar malam ibrahim lamurde akwai buƙatar yin gyara ga kundin tsarin mulkin ƙasa domin hukumar ta samu sukunin hukunta masu laifi cikin hanzari ba tare da jeka ka dawo da ake fuskanta a kotunan ƙasar ba sai dai a cewar barista idris doko wani lauya a nan lagos idan kai yayi kyau dole gangan jiki da kyau duk wanda aka kama ba cewa ba mu da dokokin da zai iya hukunta duk wanda ya cin hanci da rashin akwai duk wanda ya yi kuma bai zai goya masa baya ba kada a same shi shi shugaban kada a same shi ta wani hanya na cin hanci a ce gashi idan shi yana cin hanci kowa ma zai zo ya ce a ai shugaba na yi amma shugaba ya ce ba zan ba to kai waye ne zaka yi idan kai ya lalace dole ne duk jikin ma da ya lalace amma yanzu kai na da kyau dole jiki ya kuma ya kyau baban yi jibrin murya amurka daga lagos nigeria da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya gwiya shin da gaske ne an murɗa dokin wuyar siyasar nijar kamar yadda wasu ke faɗa a ƙasar ga wakilinmu sulamu mini barma daga jamhuriyar ta nijar cece kuce na ƙara ƙarfafa tsakanin ƙungiyoyin horarren hular jamhuriyar nijar bayan da 'yan adawa suka ba da sanarwar ƙulla ƙawance da wasu 'yan horar hula a shirin tunkarar gwamnatin ƙasar kan batutuwan da suka shafi zaɓuɓɓukan da za a gudanar a shekarar 2016 yayin da shugabannin wannan ƙawance mai lakabin fpr ke zargin hukumomi da laifin murɗe demokuraɗiyya wuya ta hanyar yawaita take kundin tsarin mulkin ƙasa tare da haddasa rarrabuwar kawuna tsakanin 'ya'yan jam'iyyun adawa yawa na ARDR shi kuwa Nasiru Saidu na kungiyar muryar talaka La Voix de Sans Voix cewa yake babu kamshin gaskiya a wannan zargi. Yau tahiyar da demokradiyya take cike kasan mu ba a cewa an karya ma demokradiyya eh, wuya ba a cewa komi ya tumke cikin kasa babu abin da ka tahiya amma yan adawa suna cikin lokacin su na daidai ne su yi neman mulki kaga FPR da an kai ta babu huskoki na manya manya yan hararen hula waɗanda sun ka saba gwagwarmaya bisa ga irin wannan abu in kasa ta shiga matsala domin inda ƙasa tana cikin matsala kamar yadda sun ka ce eh, dimokuraɗiyya an karya mata wuya ko kuma ba ta tahiya kamar yadda sun ka ce da yanzu cilas mu duka da 'yan hara hula da kowa da kowa za mu zo mu kama ma wannan gungu domin mu samu mu ceto dimokuraɗiyya. Shi kuwa Alhaji Salisu Amadu na kungiyar Sovolo Niger wato a ceto Niger ya matukar yaba wa wannan yunkuri na kakuwar ƙawancen FPR. wani yanayi ne aka so a shiga wanda ya zama na rudani da gangan wanda kuma in ba an yi taka tsantsan ba to demokarɗiyya ta bakin zarin zai ɓace to amma kan ya zamanto bakin zaren nan ya ɓace ya kamata mutane su yi ƙoƙari shi zaren su riƙe to ne in kai lissafi sa'al ko kuma munhwal wannan gama gambiza na yanayin cecewu dimokuraɗiyya a basa yanayin da take shiga yanzu dan abin da yasa e, eh, ita gwamnatin kaga da yau ko in ce tun da ta hau muke jan hankali muke wayewar da mutane eh, kai da bisa kan abubuwan ka a kama mu rudani tashi hankali to amma sai ya zamanto su an waye gari kamar mutanen da ya nisa ne bai jinkira su sun waye gari suke gurin ainihin ta zama kuma eh, balas da abin da aga ana iya wa talaka. Sabon kawancen na FPR mai mambobi 23 zai yi tasiri a zaɓuɓɓukan gama garin da jamhuriyar Nijar za ta shirya a farkon shekarar 2016 ko kuma a'a lokaci ne kawai zai iya amsa wannan tambaya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. sauraro ko kun san cewa namiji na iya harbar matarsa ko kuma mace ta harbi mijinta da hepatitis? Wannan Matsala yana ɗaya daga cikin amsoshin da za ku ji a wannan fili a yau, sai a biyo mu a hankali. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya To za mu fara ne da wasikar Ahmed Tijjani. To. Ya ce yana son ya san don Allah menene ke kawo ciwon hepatitis ne. akwai hepatitis kala-kala yanzu akwai a akwai b akwai c suna iya kama hepatitis wani wanda ke da ciwon nan ciwon hepatitis ya tafi wani abinci ko wani abu kaci za ka iya kama wani lokaci za ka iya samu ta ta jini wani lokaci kuma yadda na ce abubuwan da mutum ke ci wani lokaci in dai mutum na kamar mutum mata da miji haka ɗaya zai iya ba ɗaya kuma haka duk waɗannan mutum na iya samun wannan ciwon ta kuma akwai wasu mutane waɗanda suke shan giya da yawa akwai wasu ciwuka da suke kawo irin ciwon hanta na kamar akwai magani kamar irin panadol da muke sha an ka sha da yawa kana sha ko lokaci da yawa domin yana iya kawo ciwon hantar shi ma likita ka yi bayani a kan cewa idan ko miji yana da shi suna iya yana iya ba matan shi sha ake ko ko ya ake kawo a ta kin san ta ta ko inda sun sun suka yi sunna din yadda suka yi suna ɗin ta wannan ana ana yaɗa ma juna ta wannan hanya hajiya. Subhanallah to ya eh. mutum zai iya gane. Eh shi yasa ake cewa mutane su su lura in suna da shi dai kana da shi ya kamata ka je a baka magani wani lokaci shi abin da shi wannan hepatitis wani lokaci kana da shi zaka daɗe ma kana da shi ba za ka san kana da shi ba to wani iri ne ya mace ke iya harban mijinta ko kuma mijinta ya harbe ta da ita ka da ka ce kala kala ne shi wannan na c da e da e din nan su waɗannan iran ana iya ana iya da su haka din nan to amma in dai mutum ya san yana da shi to ya je a duba shi sosai hajiya to me alamominta alamunsa yawanci yawanci za gani mutum yana jin kasala wani lokaci inda mutum ya tsane za ga kamar idonsa ya canza ya ruwan kwai ruwan kwai haka wani lokaci ko shi ne ake cewa shawara eh ne shawara hajiya shi ne shawara to akwai magani eh na kama da wuri hajiya ana iya ba mutum magani waɗansu kuma inda ya tsanani da yawa ya kai kamar ya tsanani tsanani da yawa lokacin an dashin hanta din hajiya sai dai a fidda hanta ɗin a dasa mu mutum eh a dasa wata eh hajiya Subhanallah. eh wannan to sai kasashen da ana yin irin wannan sosai to ana kuma yin nasara eh ana yin nasara kamar na a nan wuraren namu ana yi sosai kuma ana nasara amma sai waɗanda suka san abin da suke yi sosai to kamar jami'o'in da suke bincike da yawa dinnan na ake yin su nan kasashen ma to eh, irin asibiti ke yi ba to irin hepatitis din da yake bata mutum handa masu shan barasa ne ko ko koma baka shan barasa kana iya fama da wannan ba sai lalle kana shan barasa ba inda akwai ɗansu suna shan barasa ɗin kuma akwai ɗansu suna samu yadda muka ce ko inda wani na da shi ya taɓa abinci ka ci ko kuma ta jini ko kuma ta sunna duk waɗannan mutum na iya samun su in ka same shi in dai kana tsammani kana da shi ko kana kana tsammani ka je a duba ka za a iya duba a tabbata kana shi kuma ai akwai allurar rigakafi da in mutum ya san za a cikin wurare da zai iya kama wannan ko allurar rigakafi da ake bayarwa a yi hajiya. To Allah ya eh. sawaƙe. Amin. To shi kuma Umaru mai shayi a can kuwa ƙaramin hukumar kuka a can jihar Borno. Ya ce wai wani lokaci idan ya daɗe a tsaye sai ya ji gefen cinyarsa yana ta yi masa zafi. To wai me ke kawo haka? Yawanci ya fi samu samu ga mutane suka rasa manyanta. Kuma lokaci in mutum yana kamar motsa jiki da yawa wannan gefen kafa kin san wani lokacin da jijiyo ke fitowa ta bayan mutum eh. to lokacin da suke fito an kai wani abu suka dan goce to akwai su akwai abubuwa masu kamar roba da tsanin tsakanin kashin da gefen kashin kasusuwan baya da can kasa to in yanda jijiyoyin ke fitowa wani lokacin in ya dan goce so rinka matsawa ina matsawa dinnan shi wannan yakan kawo mutum bayan shi ya ta ciwo ko kuma ka ga wani lokaci abin za ya bi cinyan mutum ya bi har kafa wata kafar na wani irin zafi zafi wani lokaci ya jin wani irin ciwo a cikin cikin duwawansa yana an dum dum dum haka wannan duk shi ke kawa inda mutum na da wannan ya kamata shi wani likita akwai wadansu abubuwa da za a iya sa mutum ya yi wadansu irin abubuwan motsa jiki da wadansu irin allurori da magani da iya ba mutum zai zai zai zai rage tsananin sa ba a iya warkarwa kwata kwata ne eh inda mutum ya ji ana iya mutum aiki to aka yi aiki din aiki wani lokaci ana sa wani lokaci kuma ba a sa amma akwai irin waɗanda motsa jiki wanda ake kiran physical therapy eh. lokacin mutum ya waɗannan kuma aka mashi samun akwai irin allura da ake musamman ma auren don lokaci wani yakan kumbure ne to aka waɗanda irin motsa jikin nan lokaci aka yi sa'a yana iya warkar da mutum ma wannan kawai haji to Allah ya sauke amin amin malama balaraba malam nuhu kura ita kuma ina jin tana da tambayoyi ne guda biyu to ta ce me yasa wasu mata sai ka ga ba su taɓa haihuwa ba amma kuma suna yawan yin bari. To akwai abubuwa da yawa da ke yawa tsakanin hajiya waɗansu matan yadda suka suka suna da mijinsu akwai wani domin wani dalili yadda jininsu bai haɗu sosai waɗansu matan wanda yana faruwa akwai waɗansu kuma yadda mahaifar yake yadda mahaifi bai iya rike ɗaɗin wani lokaci waɗansu kuma akwai waɗansu abubuwa da suke cikin cikin mahaifar kamar irin waɗansu abubuwa da ake kira fabro suna cikin wani lokaci suka hana mace ciki ko in ta yi sai ta yi bari eh sai ta yi bari wani lokaci kuma dai wani lokaci akwai wasu abubuwa ma masu ilimi su tabbatar da abin da ke kare wani kawai sai iko Allah ne kawai hajiya To kamar irin waɗanda ka ce kila akwai kamar fibroid a cikin mahaifa an aka je aka fidda an aka ci sa'a mace na iya yin ciki? Eh in dai wannan ne aka cire aka yi sa'a aka yi sa'a tana ciki sai kuma sai ga komai ya yi daidai. An kuma ba ta da rabo shi kenan sai dai haƙuri. Eh sai dai haƙuri eh. To Allah ya kuma kin san nan kasashen yanzu akwai dan irin da suke inda mace ba ta iya haihuwa ba ana wani irin abu da ake kira sarage sai a cire kwan da kwan matar da ne mijinta a hada wata mata ta ta ka. Eh, eh, eh. To amma likita wannan ba zai kawo rigima ba? eh to wannan akwai sai masu lauyoyi sukan rubuta waɗansu abubuwa da ke na rigimar hajiya. Hmm, to, <laughs> Allah ya sauke ba zaman. kasashen suna wannan hajiya. Eh suna yi, amma ba zamani a kasashen mu ana yi ba likita. A ah, ba su ba ba. <laughs> To, to Allah ya taimaka. <laughs> Amin amin. To ta ƙara wata tambaya. To. Ta ce me ke kawo cin ruwa ne? Abin da ke kawo cin ruwa hajiya kin san waɗansu abubuwa da suke cikin ƙasa ko kuma wani yanayin da muke eh. wanda ke shiga kafan ɗan adam. to wannan ana kiransu kan fungus to waɗannan su suke sawa su suke kawo wannan ciwon ruwa din hajiya to dai mutum yana da wannan ya kamata ya tabbatar mutum ya yi alola ne ko wani shiga ruwa ya tabbatar ya bushe ya bushe sosai to kuma wannan kana wannan ko kuma kowane lokaci ka rinka wanke kafan sosai ka tabbatar ya bushe sannan kuma in dai haka bai warkar da shi ba akwai irin maiko ko magani mai kamar maiko maiko da zaka iya sawa safe da da yamma in kana sa amma sai kai wurin wata ɗaya zuwa wata biyu ko fi ma wani lokaci to ake sa yana iya warkar da shi hajiya. amma irin wannan maganin sai mutum ya je likita ne zai bashi ko? eh ya kamata mutum ya je wani likita a duba don a tabbatar me yake faruwa. sai a ba mutum maganin hajiya. Ba kuma kowa ne yake fama da wannan matsalar ba. A ba kowa ke fama da shi ba hajiya. Akwai ɗansu mutanen kawai haka suna da shi. Ah, amma ana iya warkarwa kwata-kwata. Eh, ana warkar da shi ah, wannan ba wuya ana warkar da shi hajiya. To. Ibrahim Bala a can ƙaramar hukumar Lere jihar Kaduna, Najeriya. Shi kuma yana so ne wai da Allah mai ke kawo ciwon nan da ake kira da turanci cataract. kawo cataract yawanci yana faruwa ga mutane da suke son manyanta ne. To kin san a ido dan Adam akwai kaman shi wanda ake kira lens wani mai kaman kwalwa wanda ke sa muke gani wanda ake na kiran shi lens. Eh, eh. To wani kaman yanyani ne ke a saman sa. to mutum na manyanta wannan ke yakan ci karuwa to yana karuwa abin da ke kawo shi kenan wannan in yana in ya so mu karuwa to za ga mutum na gani kaman yana ganin kaman duhu duhu ko hayaki hayaki to wannan yawanci duk manyanta ne in mutum ya daɗe a duniya wannan yana faruwa to yawanci ana iya canza wannan lens din ko kwayan sannan sai sai ga mutum yana gani gajau sosai to kaman a cataract din yakan yi girman da ba za a iya ba sai an fidda ko kuwa a to aikin sa shi wannan cataract din ai akan shi wannan lens din ne ko shi wannan kwayan da ke cikin idan adam yake da ke samu canza shi ake yi to kwata kwata fadda idan za a yi no shi wannan lens din shi wannan da ke sa mutum haske shiga ya canza cikin idan adam to wannan ana iya canza shi gaba ki sai a sa wani to aka sa wani din to don akwai ɗansu da yanzu ake yi wani mai wanda ya kamar na ɗan adam kware to ana iya sa shi to in aka sa ma ba za ka san wani abu ya faru ba kuma mutum zai rika gani garam za a gani bajo kamar sai ga idon ka yayi kamar sabon ido ma ka samu to bayan ga manyanta kuma ba abin da ke jawo cataract din ko to ko dan sunan da suna da wani irin ciwon ido wanda ke eh. kawo wannan amma wannan bai faruwa da yawa haka sai dai an mutum ya je an duba shi sannan za a san dalili eh in je shi yasa a yake so mutum ya rinka zuwa kowane lokaci ya ana duba idon shi akai akai domin in abin ma ya so faruwa domin ko da kana da cataract din dai wani lokaci ba da ya faru ne ake cire shi ba sai an bari ya ya dan ya dan kwan biyu kafin a cire shi to Allah wanda ake cewa sai wai yayi maturing da turanci eh wato ya kosa kenan to wato eh. sai ya kai adadin da za a iya fiddawa ke. Eh, sai ya kai adadin da za a iya cirewa ba a cire shi gaba haka to shi yasa don lokaci an gwada an gwada suna to Muhammadu Muhammad shi kuma likita yana so ne wai menene yake rage karfin gaban namiji ne abin da ke wani yawanci akwai waɗansu mutane waɗanda kamar shaye da yawa ɗin nan mutane ba su hutawa waɗanda na kawo nan kuma lokaci akwai wasu magunguna da muke sha kamar yanzu ba su da kamar na ciwon hawan jini waɗansu wanda ake sha na na da da da muke da su wannan suna kawo rage kafin ɗan namiji amma yanzu magungunan da muke sha yawancin su ba su rage amma mutum ya kamata ya rinka ci abincin da ya kamata mutum ya rinka samun hutu to mutum na wani yana ci abin da ya kamata wannan ba abin da zai sa mai likita shaye-shaye kamar wani irin shaye-shaye ba ya eh, kamar irin shaye-shayen kwayoyi da giya da sauran waɗannan suna ba su taimakawa har da kwayoyi masu gusar da hankali ne ko eh eh hajiya to eh To in aka gano cewa kamar wani magani ne da aka ba mutum aka gano in ya daina sha zai zai samu lafiya? Eh to kamar nan kasashen maki wani lokaci kamar da muka ba mutane magunguna an suka sha wani lokaci ka sai mutum zai ce to kaga abin da ke faruwa to sai a canza aka canza aka samu magani da sai to wannan duk kuma sai ya zama daidai haji. A saboda haka mutum sai ya rika lura kenan. eh ya rika lura in dai abin ya same ka karfin ya ragu domin ka so shan wani magani ne to ka koma wani likita kace to kaga maganin da ka bani har na rage mini karfi sai a canza domin yanzu magunguna muna da su kala kala to kuma lokaci kin san muna manyanta karfin na raguwa shi ma hajiya To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Lada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To an gaishe ki jummai kafin mu karkare ga Ibrahim da takaitattun labarai. sakataren tsaron amurka ashkata ya faɗi jiya alhamis cewa ya kamata ƙasar turkiyya ta ƙara azama wajen yaƙi da 'yan isis da kuma kare kan iyakokinta amurka ta bayyana damuwarta kan harba bindigar atilare da koriya ta arewa ta yi kan koriya ta kudu wadda ita kuma ta rama wajen harba nata atilaren a musayar wuta da ta zarce kan iyaka ta baya-bayan nan a tsakanin su tsohon shugaban amurka jimmy carter ya ce gwajin wata 'yar tsokar da aka cire daga kodarsa ya nuna cewa ya kamu da kyansar fata wadda ta wanzu daga kodar zuwa kwakwalwarsa firaministan girka alex cyprus ya yi murabus ba zato ba tsammani a jiya alhamis yana mai kiran da a gudanar da zaɓe ranar 20 ga watan agusta bayan watanni bakwai kaɗai da hawa bisa gadon mulki. wata kungiya mai alaka da isis ta ɗau alhakin kai wani babban harin bom a mota a harabar wani ginin jami'an tsaro da ke birnin alkahir jiya alhamis wanda ya raunata mutane da dama na baya-bayan nan a hare-haren mayakan sa kai da suke kaiwa a ƙasar jami'ai sun ce 'yan sanda akalla shida na daga cikin waɗanda suka samu raunuka a wannan babbar fashewar wadda ta ɓarraka sassan wannan ginin na gwamnati ta kuma lalata tagogin gine-ginen da ke kusa a unguwar shubura mai cike da iyalai ganau sun ce maharan sun ajiye motar mai shaƙe da bama-bamai ne a harabar ginin kafin suka gudu a wata motar saboda ƙarfin fashewar har sai da mutane suka tashi daga bacci. To da takaitattun labaran za mu yi sallama da ku sai kuma da hantsin Allah ya yarda kafin sannan amma sashin Hausa na muryar Amurka na taya Taha Abdulrauf Adam na gidan marigayi Baba Joni a Agege Lagos da amaryarsa Anisa Muhammad Ali murna auren su da za a daura ranar Lahadi 23 ga watan Agustar nan a gida mai lamba tara da ke layin Olugoke Street daura da Oniwaya Road da ke Agege jihar Lagos a Najeriya Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a ta gari. sai kuma sakon mu ga wakilinmu na abuja hassan maina kaina game da rasuwar yayansa ma'aikacin custom deputy controller general usman maina kaina wanda ya rasu a wani asibiti da ke masar bayan gajeriyar rashin lafiya za a yi jana'izarsa yau bayan sallar juma'a a fadar mai martaba sarkin potoskum allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma kyautata ƙarshenmu a madadin ibrahim garba da ya taya ni gabatarwa da kuma wanda ya jagoranci shirin bahiro dodo ne da kuma injiniyan mu na yau david ni usman kabara daga washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa This program has come to you from the Voice of America, Washington.